masu sauraro sashen hausa na muryar amurka kuka lalubo kai tsaye daga nan washington a gundumar columbia akan mitoci 1622 da kuma 25 abu ne mai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauraron mu a tashar view africa akan mita 102.5 sauran gidajen da za a iya sauraron mu akwai wato amfani da sarauniya da fara'a da fm noma da dalal fm da kuma niyya da ke birnin kwanni sana da lokacin da aka ga dama za a sami mu wato akan shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu da barkamu da wannan lokaci yau goma ga watan afrilun shekarar 2017 mahmud lalo ne tare da babu yakubu makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mai wannan lokaci yanzu karfe 11 na safe ne a nan washington dc ga kanin labaran duniya kungiyar is ta ɗauki alhakin kai harin bama-bamai a majami'u biyu na kiristocin katolika da ke misira wanda ya halaka mutane 44 sa'annan har yanzu jami'an diplomasiya daga manyan kasashe kuma na nan na ci gaba da kokarin tabbatar da warware rikice-rikice a siriya da kuma shirin makaman nukiliya ta koriya ta arewa wasu masana kuma sun fara bayyana damuwarsu cewa aikin girke jiragen ruwan yaƙi da amurka ke yi kusa da koriya ta arewa shugaba donald trump na nuna alamar zai mai da hankali akan batun amurka fiye da sauran kasashen yankin to a can wato a cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa a rundunar sojin najeriya ta yi karin haske dangane da kisan da aka yi wa wasu 'yan sanda hudu da wani soja daya a jihar lagos yayin da ake yankurin shawo kan cutar sankarau a wasu sassan najeriya a jihar zamfara masu fama da cutar sun yi korafin cewa magungunan da gwamnati ta samo musu ana sayan musu ne ko menene gwamnan zai ce dangane da haka mutum yana gaba zuwa lahira sannan a ce an baka wani abu domin shi kuma ka yi son zuciya musamman inda wuraren da suke zama a ƙauren na moda ban gamsu da wannan tsarin ba kwata-kwata za mu leƙa jamhuriyar Nijar mu da ake ciki dangane da yajin aikin malaman makaranta inda rahotanni yanzu yanzu nan ke cewa ana ta zanga-zanga muna tafi da shirin ilimi amma fa duka sai kun sha labaran duniya. haka. Ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin kai harin bama a mujami'u guda biyu na Kiristocin Katolika da ke Misira, wanda ya kashe akalla mutane 44 kuma jikata wasu sama da ɗari wadda suka je ibadar jajibirin tuna ranar mutuwar yesu almasihu bam na farko dai ya tashi ne a birnin tanta na arewacin kasar inda fashewar ta tarwatsa malarcan cocin st george inda kuma mutane 27 suka rasa rayukansu wasu 78 kuma suka samu rauduka kamar yadda tashar talabijin kasar ta rawaito an datsa bam din ne a ƙarƙashin wata kujera da ke cikin babban zauren ibadan na mujami'ar jim kaɗan bayan haka akalla wasu mutane goma sha bakwai ne kuma aka kashe su wasu arba'in da ɗaya kuma suka jikata a wani hari na biyu da aka kai a wajen wato cocin st mark coptic da ke alexandria a can alexandria kuwa papa roman tawadros na biyu shine shugaban cocin coptic kuma ya yana halartar babban taron ibadar ne a cocin da aka auna amma dai babu abin da ya taɓa lafiyarsa a cewar ma'aikatar labaran kasar bayan tashin bama-baman shugaban misra abdul fattah al-sisi ya ayyana dokar taɓaci na tsawon watanni uku a cikin jerin matakan da za a ɗauka mafi muhimmanci shine sanarwar dokar taɓaci na watanni uku kafin matakai na dokoki da kuma na kundin tsarin mulki da za su biyo baya in ji shugaba sisi a wani jawabi da ya yi da talabijin ƙasar ta yada har yanzu jami'an diflomasiyya daga manyan kasashen duniya na ci gaba da kokarin da suka share shekaru suna yi na neman hanyar warware rikice-rikicen da ke da alaka da yakin siriya da shirin makaman nukiliya na koriya ta arewa da kuma katsalandan din da rasha ta yi harkokin kasashen da ke makutaka da ita waɗanda suke nesa da ita za a ci gaba da kokarin tunkarar waɗannan batutuwa a wannan mako yayin da sakatar harkokin wajen amurka rex tillerson ke haramar ganawa da takwarorinsa na kasashen duniya masu arzikin masana'antu g7 a italiya kafin ya yi balaguro zuwa birnin moscow sai dai kuma ana sa ran cewa za a daɗa samun kwarin sakamako daga taron kasashen na g7 ya zuwa karshen watan mayu lokacin da za su yi taron su a italiya zaman tattaunawa tsakanin ministocin harkokin kasashen waje da ake gudanarwa yau litinin zuwa gobe talata zai yi shimfiɗa a kan tattaunawa da shugabannin kasashen za su yi kafin lokacin da za su haɗu bai ɗaya su tunkari maganar yadda za a ga bayan ƙungiyar is daga siriya da iraki sakatare tillerson ya faɗa a jiya lahadi cewa amurka na ci gaba da bada da muhimmanci ga shirin kawo ƙarshen yakin siriya da kulla a geneva a shekarar 2012 wanda a wancan lokacin yakin bai fi shekara guda ba kuma tuni ya zama babban kalubale ga bukatun jama'a yarjejeniyar da ta geneva ta yi kira ne ga shirya sabon kundin tsarin mulkin siriya da gudanar da zaɓe sai dai bata ce kala ba kan yadda za a yi da shugaba bashar al-assad waɗannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu masana sun fara bayyana damuwa cewa aikin girka jiragen ruwa na yaƙi da Amurka ta yi zuwa kusa da Koriya ta Arewa. Shugaba Donald Trump na nuna alamar kamar zai mai da hankali akan bukatun Amurka fiye da ƙawayenta na ƙasashe da ke wannan yanki. Barazanar amfani da karfin soji akan Koriya ta Arewa ya dada samun ƙarin muhimmanci ne biyu bayan farmaki da amurka ta kai wa siriya sakamakon amfani da makamai masu guba da siriya din ta yi amfani da shi akan mutanenta sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce farmaki da sojojin amurka suka kai a kan siriya kashedi ne ga sauran kasashe ciki hadda koriya ta arewa da ka iya fuskantar irin wannan martani idan suka yi wani abin da ake gani a matsayin barazana ga jama'a wani ɗan ƙasar koriya ta arewa mai sharhi akan harkokin yau da kullum na ƙasar da ake kira achan ah il ya ce wato wanda yake tare da cibiyar nazarin koriya ta arewa ta duniya ya ce yana kyauta zaton shugaba kim jong-un yana tsoron wadan irin martanin rundunar sojan ruwa ta amurka a yankin pacific ta ce ta kudurta wannan aiki ne na jiragen ruwan yakin na wato da ake kira ko kuma rukunin da ake kira carl vincent mai dauke da jiragen sama tare da wasu jirage masu rakiya zuwa yankin na koriya ne a matsayin wani mataki na rigakafi dalilin abin da ta kira cewa wato wannan wani rigakafi ne ko kuma akan tunani na izgili da ainihin pyongyang din take yi da kuma gwaje-gwajen makamai nukuliya masu linzami da take yi a wannan yankin kakakin ma'aikatar tsaron koriya ta kudu da ake kira moon sanchon ya faɗa a yau litinin cewa girka waɗannan jiragen ruwan yaƙi na amurka wani mataki ne na kariya da aka ɗauka. labaran duniya ke nan karanto muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc za mu fara ne da jihar Legas ɗin Najeriya inda rundunar sojin kasar ta yi karin haske dangane da kisan gillan da wasu 'yan bindiga suka yi wa wani sojanta da kuma wasu 'yan sanda hudu a yankin Ishawo da ke karamar hukumar Ikorodu a jihar ta Legas. Daga birnin na Iko ga rahoton da wakilin murya Amurka Babangida Jibril ya aiko mana. a wata sanarwa da kakakin rundunar sojin najeriya ta 81 da ke lagos laftanar kanar ola olu daudu ya raba manema labarai ya ce a lokacin sintirin da kuma kwato wasu mutane tara da 'yan bindigan suka sace ya haifar da mutuwar wani jami'in soji mai mukamin kaftin da kuma wasu 'yan sanda guda hudu sabanin sojoji guda biyu da kuma 'yan sanda biyar da tun farko kafofin labarai da dama suka bayar da rahoton cewa an kashe sanarwar da ta yi bayanin cewa tuni babban kwamanda ta runduna ta tara brigadier general elias atu da kuma kwamishinan 'yan sandan jihar lagos mr fata oseni suka ziyarci yankin da lamarin ya faru a anguwan iyawo da ke ishawo a karamar hukumar ikorodu da ke jihar lagos sanarwar da rundunar sojin ta bayar da ta ba da tabbaci ga al'ummar yankin da su kwantar da hankulansu tare kuma da tabbatar musu da tsaro dare da rana wannan tabbaci dai ya biyo bayan firgita ne da al'ummar yankin suka yi inda ma rahotanni ke cewa wasu sun fara ficewa daga yankin na ishawo a karamar hukumar ta ikorodu da kowane mataki ya kamata jami'an tsaron su dauka bayan wannan tabbaci da suka bayar usman alfa shatima wani tsohon jami'in tsaron sojin najeriya ne misali application da aka yi za maiduguri za a apply musu an ɗauki wannan abun a sai serious operation da wasa ke da wannan abun yanzu nan matakin da burta ya dauka ba gani ba muna samun result a maiduguri so the same result muke so a lagos ba za mu dauki ka dauki wani abin da wasa to koya al'ummar yankin suka ji da wannan tabbaci da rundunar sojin da kuma sauran jami'an tsaron suka bayar gaskiya wannan abu abin alajabi ne don bamu da kwanciyar hankali yanzu kuna son wani tarayya ta sa hannu a kan saboda ina jin matakan tsaron da ake wa ne ina jin ba su kai ba so muna buƙatar tsarin taimakon da za a turo mana jami'an tsaro wanda ke za mu samu kwanciyar hankali a cikin gwanin mu. yanzu kamar hankali za a ce ya kwanta a nan yankin. a gaskiya ba kwanciyar hankali yanzu musamman mu talaka saboda zuwa hanyar a buɗe take a gurin su. suna shigowa duk lokacin da gada damar shigowa amma idan mun ga jami'an tsaro kun ga wani ana ɗaukar matakin da ya kamata wancan ɗauka za mu iya kwanta a cikin gidajenmu. wannan dai ba shine karan farko ba da yan bindiga ke kai hare-hare a yankin na ikorodu da zuma yin garkuwa da mutane ko kuma kai hare-hare a bututun mai da ke yankin babban jibrin murai amurka daga lagos. to a jihar zamfara da ke arewacin najeriya ko wani rangadi da gwamnan jihar abdulaziz ziyar abubakar ya kai a sansanin masu fama da cutar sankarau wanda aka keɓe a yankin ƙauren na moda ya gano cewa wasu suna sayar da magungunan da gwamnati ta samar domin masu fama da cutar ta sankarau ga waɗanda ke jinya yayin da gwamnati take faɗi tashin ganin cewa an shawo kan cutar wacce ta laƙumi rayuka sama da ɗari biyu ga rahoton murtala faruk sanyina daga zamfara ai ba hmm. eh. ma wannan ba shine wanda ba kuna da shi ba to an kai kace asu an wa ba cewa prescription cewa asu wa ba ka takarda na takardar nan kai alhaji duk wanda an takarda cewa magani kawo kuma an ce ku sayo magani kuma ku mm. mu ma gashi mun yanzu mm. to kuna jigo Gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yare Abubakar kenan sa'ad da yake zantawa da majinyata a sansanin da aka keɓe masu fama da cutar ta sankarau a ƙauren na moda ko baya ga tattaunawa da jami'an kiwon lafiya da 'yan kwamitin yaƙi da cutar a matakan ƙananan hukumomi. Ziyarar ta kuma baiwa gwamna damar bankaɗo almundahana da ke faruwa inda magungunan cutar ta sankarau da aka samar domin baiwa marasa lafiya kyauta ana sayar da su ne ga majinyatan. Sa'idu S gari daga Ruguji. Ruguji cikin karamar hukumar ke ta Moriki. Ta Zurmi. Oh, ta Zurmi. Eh, insha Allah. To ga kanan asibiti da yaro ah, kamar me yake damun sa? Abin da ke damun shi irin wannan matsalar da ce wannan ta zamani. Tun yaushe kuka zo asibiti? Ranar Alhamis muka zo. To ya batun sha'anin magani shin kamar wani ah, ji mai girma gwamna ya tambaye ka. saye kuke yi ko ko kyauta ake baku na saye muke yi amma an ce an bada magani kyauta kun gan shi to gaskiya dai duk na tashi ta abin nan din magani sai da a tura ni famasi in sau magani in dawo gwamnan na zamfara na ganin wannan yunkuri ne na yin zagon ƙasa ga fafutukar da ake yi na yaƙi da cutar da ke neman wuce makaɗi da rawa a jihar ta zamfara mutum yana gaba zuwa lahira sannan a ce an baka wani abu domin shi kuma ka yi son zuciya musamman inda wuraren da suke zama a ƙauren na moda ban gamsu da wannan tsarin ba kwata-kwata saboda haka na ba kuma ce umarnin cewa su abin da ya kamata kuma zan sa jami'an da ya kamata su duba su ƙara duba ganin cewa waɗanda Allah ya kaddara ma kamuwa da wannan rashin lafiyan cewa sun samu wuri ingantacce kuma sun samu magunguna ingantaccu akwai wani mataki da zaka ɗauka watakila idan aka sami wasu da laifi a wannan al'amari ne wannan ai dole ne kowa ya sani dole an an samu kamar yadda tura ake cewa yanka gaji ne ya kasa dole wani ya je kotu ko kurkuku dole ne wannan aiki. ziyarar ta gwamnan da ta biyo ne bayan kakkausan sukan lamirin gwamnatin jihar ta zamfara dangane da zargin yin rikon sakainar kashi da lamarin barkewar cutar ta sankarau wacce ake ganin tafi muni a jihar zamfara. a wannan to yayin baka sani kuma sai a maka uzuri ai don inda inda jahilci kai magana ka ga ba da za a yi da kai amma ya kan ilimi ne da wanda ya zo ga abin da ake haga ba zai yi wannan magana ba abin da a muhimmi a wurin mu shine al'umma mu suna damuwa ya za mu yi mu shiga hannu da kafa ganin cewa wannan damuwa Allah ya yi mana ita ta kokarin hanyoyin duk da ake bi. Duk da yake dai rahotanni na nuni da cewa an soma shawo kan cutar a jihar ta Zamfara har kawo yanzu ana samun sababbin kamuwa da cutar da ake kaiwa a sansanoni daban-daban na jihar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga Gusau a Najeriya. to madalla wani rahoto da muke samu yanzu yanzu nan ko kuma ce labari da ɗabaɗumin sa shine zanga-zanga ta barke ta ɗalibai a wasu sassan jamhuriyar Nijar dangane da yajin aiki da aka daɗe ana yi tsakanin wato gwamnati da malaman makarantar kai tsaye muna tare da wakilinmu da ke birnin mai sule mumuni barma malam sule kana ji na ina jinka mahmud yawa wani ƙarin bayani zaka mana dangane da wannan zanga-zanga a gurguje Yawa kamar yadda ka bayyana Mahmud yau dai eh, nan birnin Yamai da ke cibiya ta wato gwamnatin jamhuriyar Nijar an waye gari cikin mummunar zanga-zangar ɗalibai waɗanda suka hada da ɗaliban jami'ar abdulmumin Jofo da kuma na makarantun sakandare. Kuma waɗannan ɗalibai sun fito ne kan tituna inda suka yi ta ƙona tayoyi. yayin da kuma su jama'an tsaro ke kokarin tarwatsa wannan zanga-zanga ta hanyar amfani da barkonan tsohuwa da hayaki mai sa kwalla. yau sila kamar mun samu rahoton cewa an sami asarar rayuka mako rai ɗaya salwanta. To ya zuwa yanzu dai babu wasu alkaluma takamaimai na hukuma haka dai ake jita-jitar cewar an samu rasuwar mutum guda amma ba mu da tabbata domin hukumomi ba su yi bayani a kai ba hatta su kansu shugabannin kungiyar ɗalibai ba su fito a halin yanzu suka bayyana cewa gashi sun samu rasuwar ɗaya daga cikinsu ba haka kuma su ma dai wajen ɓangaren jami'an kiwon lafiya ba su yi bayani a kai ba ko kuma can ɓangaren wajen jami'an tsaro ba wanda ya bayani kan wani amma har yanzu dai ana zancen jita-jita to malam mun gode a ah, malam suleiman katse ka saboda karancin lokaci da muke da shi to dangane da wannan zanga-zanga ɗalibai da iyayen makarantu wato iyaye suna kira ga malamai da gwamnati da su cima matsayar kawo yajin aikin da suka ce yana sa harkar ilimi na tabarbarewa a jamhuriyar ta nijar ko da ke hukumomi sun ce suna iya bakin kokarinsu domin ganin sun sasanta da malaman ga rahoton da tamar abari ta aiko mana bayan dukkan kai ruwa ranar da aka yi tsakanin hukumomin ilimi malaman makaranta da ma ɗalibai har yanzu dai al'amarin ilimi sai daɗa taɓarɓarewa yake yi inda yaje-yajen aiki yake karewa ga mahirar da ta haɗa ni da wasu dalibai. Fa'iza isfadan kusan satin wanta ma duka ba mai ba gashi ba na ma yanzu ba an babu su wasan duziyar mu je gida mu koma mu zamana Zaman kuma gaskiya bai da daɗi. Karatu babu don ne a retar babu mu komi muna retar. Gashi gaskiya sosai ma. Wallahi tun da shafitar da ba mu yi da sasu ba. gaskiya a samu a yi problem in wannan don sabida mu ma mu samu mu dan samu karatu ko sabida gaba don in a ne in wannan bata yi ba kyau kowane kalasa an kwari yara sabida ko yan cesium bisa da nibo da yawa na wanda za su je su kalasa da examen alamomin sani umaru gaskiya ba mu ji wadadi game da wannan yajin aiki saboda wannan problem kin ya kamata a yi regulation saboda surtun mu yan prive uwa mu sun zuba kuɗi kenan asara ce muke mu bai kamata ba mu biye musu mu ringa gref iyayen yara matsalar ilimin ta ci musu tuwo a kwarya inda suka koka kamar haka. Wani abin na yara da ya sha mu kai wallahi ya dame mu. Yara ɗiyan talaka mu ban mu da kuɗin da za mu biya ma yaran su je su yi karatu a wani guri. Gwamnati ce daman take taimaka mu. To gwamnati ta ƙi kula yara su yi karatu. kullum grab kullum grab dan Allah dan annan gwamnati ta taimaka mu da mu da diyanmu mu samu inda diyanmu za su je su koyi karatu tarbiya su ta watsi su rika yawon banza suna shaye-shaye na banza nohi gwamnati ta tausaya mu ta dibe mu ta taimake mu ta samu hannu diyanmu su yi karatu gaskiya abin da nake so gwamnati ne ya kamata ya duba wannan halin da ake ciki ya kamata ya kirawo mushanni da etidiyan da duka yara a sasanta tunda koya aka in ana sasanta ana iya samun matsala ga wanga matsala amma kowa ya rike ke gusa wannan abu kuma shekara yana nan ga kariya gaskiya ba zai haifa abu mai kyau ga lakwalkin kasanmu na nijar gwamnati ta diba ta biya mu shina su rika koya mu ilimi tunda mu ne mu gashi mun tsuha ba mu da ilimi amma yaran mu muke so su taso su ma su samu su sami ilimi su taimaka mu su raba mu da wahala tunda mu ma muna tsaye kan shi an me yake so shi muke mishi mu ma a taimaka mu ya gyara shi gwamnatin yanzu haka dai hukumomin ilimin sun lashi ta gobe magance wannan matsalar kamar yadda ministan ilimi ya shaida sai dai yawo abdu magatakarda na kungiyar malaman makaranta yan kwantiragi ta nan jihar da magaran ya ce ba nan gizo ke sakar ba zan baku misali inda kamar sauran eh, magabatan na can koli suna da kofi sa'a na gwamnan jihar da magaran ko kuma na magatan jihar da magaran wallahi da duka ba za ka kawo wannan matsala ba mu kai wani matsayi ba tunda nan shi yana bakin kokarin shi tunda kuma shi ma eh, eh, sakamako ne na jihar shi zai aika to he mu ga in ya aika ma ba a aiki da ita tunda mu shawara muke ba shi ta musamman wani za a yi domin mu ga an huta daga cikin wannan yanayi da muke cikin fannin ilimi tamar abari muryar amurka daga damagara a jamhuriyar nijar kamar da layin zagogo anan na cewa sha ɗaya na safe ne da minti sha tara ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke Jama'a masu sauraronmu mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro shirin namu na wannan makon. ya karɓa bakoncin shugaban hukumar kula da makarantun horas da malamai ta ƙasa a Najeriya. Farfesa Baffa Aliyu Muhammad, wanda muka samu damar tattauna abubuwa da dama da suka shafi ayyukan hukumar, da ire-iren hanyoyi da sukan bi wajen kyautata dangantakarsu da kwalejojin horas da malamai na gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi kana da masu zaman kansu a ɗaukacin Najeriya baki ɗaya. Farfesa Baffa Aliyu Muhammad ya fara da jaddada ayyuka da hanyoyi da sukan bi wajen gudanar da ayyukansu a hukumance. Da farko dai mu ne muke duba waɗannan makarantu na gwamnatin tarayya da na jihohi da ma waɗanda suke zaman kansu akwai kuma su ɗin kuma 21 na gwamnatin tarayya ne 48 na jihohi ne wajen 150 kuma masu zaman kansu wasu suka gina su domin horar da mallamai masu nce don koyarwa a makarantun firamare zuwa kuma aji uku na sakandare wanda muke kira basic education idan aka duba za a ga cewar kuna wannan aiki na kula da wa'innan makarantun ne ta wani hanya kuke bi domin ganin cewar duk abubuwan da kuke a makarantun nan da na gwamnati da na jihohi da kuma wanda suke zaman kansu an samu tafiya daidai da daidai mu ne muke da hakkin tsara manhaja wanda makarantun nan za su bi wajen koyar da ɗalibai masu son koyarwa saboda haka duk manhajar ɗaya ce sannan kuma mukan bi mu duba yadda ake koyarwa ɗin haka kuma mu ke ba da satifiket ɗin na gama wannan irin makarantu saboda haka akwai abubuwan da yake kunshi a cikin waɗannan manhaja wanda kowane ɗalibi dole sai ya cika abubuwan da ake so ya cimma kafin nan a ce shi ɗin nan ya zama babban malami to ka yi magana a kan manhaja da dama za ka ji ana magana a kan manhaja kuma sai a ga cewar manhaja ba a cika sabunta ta a lokacin da ya kamata ba kukan sabunta manhaja kamar sau nawa a kowane shekara biyar mukan sabunta manhaja kuma in mun zo sabunta manhaja mukan je jihohi mu ji ra'ayin gwamnatoci musamman fannin ilimi mukan je waɗannan makarantu mu ji ra'ayin su mallaman da ke koyar da wannan manhaja sannan mukan tafi kuma babbar ma'aikatarmu na ilimi ko akwai wani abin da ya canja bisa ga tsari da suke so a bi sabili da yadda duniya take a yanzu yanzu idan aka yi la'akari za a ga cewar yadda duniya ta ci gaba a mafi akasari yanzu a wasu kasashe za a ga idan aka zo maganin malaman makaranta musamman a matakin firamare wanda shine mataki na ah, mai matukar mahimmanci malamai sukan samu karatu da ya wuce digirin farko har akan samu malamai da sai suna da digiri na biyu a wannan zamani da ake ciki kuna ganin karatun ita NCE in nan kawai ta wadatar a ce malami ya je koyar a makarantar firamare? kada ka manta wasu fa musamman a jihohinmu na arewa yanzu abun da suka fi so a yi shine a koma grade 2 ma irin na da wanda za a yi bayan mutum ya gama firamare ya je ya yi teachers college na shekara biyar ya fito ya koyarwa wanda kuma shi ne muka bari muka ce yanzu sai ana da nce zai yi wuya a zaman yanzu haka mu ce sai mutum ya samu digiri na farko sannan ya zama shi ne zai iya yin koyarwa akan haka sabili da na farko tukuna yanzu haka akwai makarantun da na firamare wanda mallamin nce ma ba su da yawa sannan na biyu kuma ba ma iya abinan ɗin mallamai da yawa wanda har za su isan ma kowane lungu a ƙasan nan kowane state kaje za ka samu akwai ƙarancin mallamai ɗin saboda haka wannan sai dai a gaba idan an samu ci gaba kamar yadda aka tashi daga grade 2 aka koma NCE wata, rana kuma za ka ji an tashi daga NCE din an koma digiri na farko muna son hakan ya kasance ya kake ganin nagarta ta malamai da akan fitar a wannan karni yanzu wanda suke fita da certificate din nan na NCE wanda a mafi akasarin lokuta akan samu su waɗanda za a ga su cancanta da samun wannan certificate din ba matsalolin kuna ganin daga ina ne wannan ko a kororo in ka je za ka je ana wannan hira ce maka ilimi ɗin ya faɗi ƙasa warwas wanda ake badawa to matsalolin dalilan kuma suna da ɗan dama dalili na farko shine su waɗanda suke son su zama mallamai ta yaya ake ɗaukansu domin a koyar da su ɗin yara galibi waɗanda suke gama sakandare yanzu abun da suka fi son zuwa su karanta sun fi son su tafi jami'a in ba su samu jami'a ba su je polytechnic in ba su samu polytechnic ba ne sa su ce to bari ko college of education ma in je to kaga daga bisani ba wai muna samun waɗanda ya cancanta su zo su yi karatun ba ne ma na ɗaya sai ka rasa wannan ka rasa wannan sannan ka ce to a ƙarshen zaɓi bari in yi wannan na ɗaya kenan masu sauraro baki da iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma na yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu da ci gaban shirin muna mika godiya ta musamman ga babban baƙon namu Farfesa Baffa Aliyu Muhammad, shugaban hukumar kula da makarantun horas da malamai ta ƙasa a Najeriya. Sai kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. ku huta lafiya. A maza da mata Yanzu kuma sai sakon da kuke aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau ya ce, Salamu alaikum BOA Hausa, barazanar ɓullar zazzaɓin lasa a jihar Kano, wani babban ƙalubale ne ga mahukuntan jihar Kano da hukumomin lafiya. Da fatan jami'an lafiya na jihar Kano za su wayar da kan mutane da za su wa kamuwa da wannan cuta mai hatsari. Saƙo daga Fatima Sada Sa'idu Daura. sai kuma saƙonmu na gaba wanda yake cewa don Allah ku ba mu dama mu yi jinjina ga ɗan majalisar dattawa mai wakiltar arewacin jihar Zamfara. Sanata Tijjani Haya Kaura bisa raba magungunan cutar ɗan sankarau na miliyoyin nairori ga al'ummar da suka kamu da cutar a yankin da yake wakilta. Hakika wannan ba karamin taimako ba ne. Muna fatan jami'an lafiya za su sanya tsoron Allah wajen rarraba magungunan da fatan sauran 'yan majalisu da ke yankin za su yi koyi da wannan tahaliki sako daga mahmud salihu kauran namo da zamfara sai kuma wannan sakon yake cewa ina mika ta'aziyya ta zuwa ga iyalan mutanen da suka rasa rayuwarsu a cikin annobar ciwon sankarau a najeriya yanzu kuma ga labarai a takaice jama'a a somaliya sun ce wani ɗaukunar bakin wake ya kai hari a sansanin horar da sojoji a wajen birnin mogadishu babban birnin kasar inda kuma ya kashe sojoji a kalla guda biyar mahalin ya kai farmakin ne a sansanin sojan na wadajir ɗaya daga cikin manyan barikokin soja a ƙasar ta somaliya wakilin muryar amurka abdulkadir muhammad abdulle wanda ya ziyarci wurin da abin ya faru ya ce ya ga wato motoci da yawa da suka kone kurmus har da jini warwatse a sansanin wanda wani lokaci ake amfani da shi a matsayin wurin fareti hukumomi sun ce maharin wanda ya bada kamanni ya je cikin rigar soja ne ya shiga sansanin horar da sojojin yau litinin inda ya tarwatsa kansa har yanzu wato har yanzu dai wato wannan harin ya zo ne kwana ɗaya da shugaban sojin ƙasar wato janar muhammad jimale irfad ya kubuta daga wani hari na kudar bakin wake wanda aka kai a bota wanda ya kashe akalla mutane goma sha biyar a kusa da ayarinsa a birnin magadishu masu da haka muka kawo karshen shirin namu a daidai wannan lokaci amma za mu sake dawa da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya da jihar kamaru da chadi wato takwas da rabi kenan agogon ghana inda za mu so mu ji ra'ayinku kan kalaman da mai martaba sarkin kano muhammadu sanusi na biyu ya yi kan irin runguman sauyi da yankin arewacin najeriya ya ki lamarin da ya ce ya kawo koma baya sosai ga yankin shi menene ra'ayinku sai mun ji daga gare ku in zama da jin julie latest gresham da ta haɗa mana wannan shiri sai injiniyan mu peter handley da kuma baba ko makeri da ya ci gabatarwa muhammadu dalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na amurka a birnin washington dc